Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na labarin wasannin mako. sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk wannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin hudu ga watan janairu na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 448 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan janairu na shekara ta 1573 papa roma gregory na uku a kasar roma na lokacin ya kira taron sarakunan kasashen turai karo na goma sha biyar a taron da ya fafa roma ya bukaci shugabannin kasashen turai da su cire hannunsu daga naɗe-naɗen shugabancin cuci coci a kasashen yankin musamman ma dai naɗin mukamai na fafa roma da kuma manyan shugabannin coci sai dai shugabannin ba su amince da haka ba wanda hakan ne ya jawo yaƙe-yaƙe masu yawa tsakanin fafa roma da kuma sarakunan kasashen turai masu ware kun san cewa shekaru 60 da sa gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan janairun shekara ta 1961 aka gudanar da babban taron siyasa na wasu kasashen afirka a birnin darul baida na kasar morocco kasashen da suka halarci zaman taron da sun hada da algeria ghana gini mali morocco syria yaman da kuma masar manufar taron dai ita ce tattauna batun samar da rundunar soji ta bai daya na waɗannan kasashe da salo iri daya na kungiyar nato har walayu kuma a samar da kasuwanci mai tsari guda da kuma tsarin siyasa na bai daya sai dai sabani da ke tsakanin waɗannan ƙasashe ya sa manufar su bata tabbata ba masu saurari ko kun san cewa shekaru 658 da sa gabata a ranar irin ta muhammad bin jamaluddin maki al'amuli wanda ya fi shahara da shahidul awwal ya yi shahada an haifi amuli a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amil na kudancin kasar labanan yayin sa malaman addini ne don haka ya sami kyakkyawar tarbiyya a gabansu su sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da sheikh al-mufid bayan karatu mai zurfi da ya yi ya kuma shiga karantarwa da kuma yin wallafe-wallafe na littafai da ƙarshe dai sheikh al-amuli yana ɗan shekara hamsin da biyu a duniya makiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin suka kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa da kuma mahankarsa da ta saba ta su. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 464 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi sadarar dini muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sa da mulla sadara ko kuma sadarul mata'allihin a birnin shiraz na kasar iran mulla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko ya fara karatu a gaban manyan malamai da zamanin sa sannan bayan da aka maida cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa malla sadar ne ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar littafinsa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya rubuta wasu manyan littafai da yawan su ya kai guda arba'in. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 a kogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To Marilla masu saurare barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na yanzu. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To da farko dai ga mahimman kanin labaran. Kasashen Masar da Sudan da Habasha sun amince su kara tattaunawa kan madatsar ruwan Nilu. Shugaba Isufu Muhammadu na jamhuriyar Niger ya yi tir da jerin har da suka yi sanadin rasa rayukan gwamman fararen hula a jihar Talabere. Jamus ta sayarwa da larabawa makamai na sama da hiro miliyan dubu. Don zuga labaran kamar da za a je su. ministocin harkokin waje da noma na kasashen masar da sudan da habasha sun amince su gudanar da zagayen tattaunawa na tsawon mako guda don duba wasu mahimman sassa da ma batutuwa da ake takardama kansu game da babbar madatsar wannan ta kasar habasha wacce ake kira da madatsar ruwan nilu amincewa a gudanar da sabon zagayen tattaunawar na zuwa ne bayan wata ganawa ta kafar bidiyo da ministoci daga kasashen uku suka yi game da cikewa da kuma fara aiki da madatsar ruwan karkashin kulawar kungiyar tarayyar afirka au yayin ganawar kasar masar ta jaddada bukatar cimma yarjejeniya kafin a fara zagaye na biyu na aikin ciki wurin adana ruwa na madatsar ruwan abinda ke nuna cewa bakin wato bakin kasashen uku ya zo daya kan wannan batu a shekarar 2011 ne dai kasar habasha ta fara aikin gina madatsar ruwan yayin da masar ta nuna damuwa cewa aikin madatsar ruwan yana iya shafar wato cika ruwan da mita biliyan 55.5 na kwasan ruwan da take samu daga kogin nilu a duk shekara ita ma kasar sudan a baya bayan nan ta nuna irin wannan damuwa game da illar da madatsar ruwan kan iya haifar mata shugaba isufu muhammadu na jamhuriyar nijar ya yitar da allah wadai da harin da 'yan bindiga suka kai a wasu kauyuka biyu da ke jihar talabiri a iyaka da kasar mali a wani sako da ya aiki a shafin sa na twitter shugaba isufu ya kuma isar da sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su rahotanni daga ƙasar dai sun ce gwamman fararen hula ne suka rasa rayukansu a harin ranar asabar a jawabin da ya gabatar a jajibirin shiga sabuwar shekara shugaba isufu ya sha alwashin ganin bayan ayyukan ta'addanci da ƙasar ke fama da su to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin jamus ta sayarwa da kasashen gabas ta tsakiya makamai yaki da su ya haura miliyan dubu na euro a shekarar da ta gabata ta 2020 kamfanin dillancin labarai na dpa ya ce kasashen da ke cikin rikicin libya da yemen su ne galibi suka fi sayan makaman daga hannun jamus kasar masar wacce ta sayi makamai na euro miliyan biyu ita ce ke kan gaba sai qatar wacce ta sayi makamai na euro miliyan 305 akwai kuma kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuwait da turkiya da su ma suka sayi makamai a hannun jamus din ma'aikatar tattalin arzikin jamus dai ta fito da waɗannan bayanai bayan da wani ɗan majalisar ƙasar ya buƙaci ta yi wa jama'a bayani dalla-dalla jamus din na cikin kasashe biyar na duniya da suka fi wato da suka yi ƙaurin suna wajen kera makamai da sayar da su a duniya musamman ma ga kasashen larabawa gwamnatin afirka ta kudu ta ƙudiri aniyar yi wa al'ummar ta kashi 67 cikin 100 rigakafin cutar corona wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da yawan masu kamuwa da cutar ke da karuwa saboda bullar sabon nau'in cutar ta corona a kasar a don haka ne a cewar gwamnatin afirka ta kudu za ta yi wa al'ummar kasar miliyan 40 rigakafin cutar yanzu haka dai gwamnatin kasar na tattaunawa wato da wasu kamfanonin haɗaɗar magunguna na pfizer astrazeneca da kuma gwamnatocin rasha da kuma china domin sayan rigakafin afirka ta kudu dai ita ce wata ƙasa ta nahiyar afirka da annobar corona ta fi wa illa inda take da mutane sama da miliyan guda sai kuma dubu talatin da cutar ta yi ajalansu to labaran duniyar kenan To Marilla, bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na labarin wasannin mako. Labaran wasannin mako. bismillahir rahmanir rahim ja masu shahar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa kawo muku man labaran wasanni da su shafi kashen mu na nahiyar afirka da kuma nahiyar asiya kuma da ƙarshen mu karkare da nahiyar turai da fatan masu wariya sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin kama tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kamar shiga cikin kware shirin inda za mu fara nahiyar Afirka. To a cewar wasannin sada zumunta da ake gudanarwa yanzu haka dai an buga wasa tsakanin kasar Zambia da Nijar kuma an tashi wasan canjaras uku da uku. Tsohon mai harza kungiyar kwallon kafa ta kasar Tanzania Emmanuel Amunike ya faɗi cewa ba zai taɓa zama mataimakin Ghana Roba wato mai harza kungiyar kwallon kafa Super Eagles ta Najeriya ba. Tsohon dan kwallon kafar Afirka na shekara ya faɗi cewa ya wanzu bar kungiyar kwallon kafa ta Tanzania don haka ba zai yiwu a wannan karan a sanya shi a matsayin mataimakin wani mai horar da kungiyar kwallon kafa da fito da kasar Jamus ba da yake jagorantar tawagar kwallon kafan Najeriya. Aminike shine ya kai kasar Tanzania gasar kwallon cikin kofin AFCON na Afirka a shekara ta 2019 da aka buga a kasar Masar wanda shine na farko a irin sa tun bayan shekara ta 1980 da aka gudanar a tarayyar Najeriya. ko da yake ya ajiye aikinsa ne ba da suka sha kashi a wasanni uku da suka buga tun a matakin rukuni-rukuni kana jagoranci kungiyar kwallon kafa ta golden eagle ta nigeria wajen ɗauke kofi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya ta yan kasar shekaru goma sha bakwai da aka yi a kasar chile a gobe talata ne za a buɗe gasar kwallon kafa cin kofin zakarun kasashen nahiyar afirka wafuwa takaice na yanka shekaru goma sha bakwai da haihuwa wanda birnin lome na kasar togo zai ɗauki bakunci kimanin kasashe bakwai ne za su halarci wannan gasa tuni da 'yan wasan golden eagle nigeria su 25 suka isa birnin na togo kuma kasar togo ita ta buɗe gasar a wasan da za ta yi tsakaninta da kasar niger a rukunin a da ya da kasashen burkina faso ghana ivory coast da kuma tarayyar nigeria. To ba ta da bata lokaci bari mu ya birnin Jos jihar Plateau inda zan hada ku da Umar Yunus wakilin mu a can garin na Jos inda zai mana bita akan abubuwan da suka faru muhimmai a duniyar wasanni a shekarar da ta gabata a nahiyar Afirka da ma Najeriya. Duk da cutar COVID-19 ta katse al'amura daban-daban a duniya a shekarar 2020 da ta gabata, har harkokin wasanni a cikinsu. amma an samu gudanar da wasu harkokin wasannin jifa-jifa a nahiyar afirka tsakanin ranar 28 tsakanin 28 ga watan janairu zuwa 7 ga watan fabrairun shekarar 2020 an gudanar da gasar kwallon kafa ta futsal ta afirka jiko na shida a kasar maroko tun da farko an yi niyyar gudanar da gasar ce daga ranar goma sha bakwai zuwa ashirin da shida ga watan afrilun shekarar dubu biyu da ashirin ɗin amma aka matso da ita gaba saboda hasashen cewa cutar ta covid-19 za ta iya tilastawa a dakatar da gasar kwata-kwata idan aka ce za a gudanar da ita a lokacin da aka tsara Morocco mai masaukin baƙi ita ce ta lashe gasar gasar ita ce a madadin wasan neman shiga gasar cin kofin duniya na futsal da za a gudanar a Lithuania a bana bayan an ɗaga gasar tun da farko sakamakon kaucewa yaɗuwar cutar covid-19 daga ranar goma sha shida zuwa ashirin da shida ga watan janairun shekarar dubu biyu da ashirin ne aka gudanar da gasar ƙwallon hannu ta maza ta Afirka a Tunisia. Gasar ita ce a madadin wasan neman shiga wasannin Olympics na shekarar 2021 da za a gudanar a Tokyo da kuma gasar ƙwallon hannu ta duniya da za a gudanar a ƙasar Egypt a shekarar 2021. Ƙasar Egypt ita ce ta lashe gasar bayan ta doke mai masaukin baƙi Tunisia a wasan ƙarshe. to umar a gaishe ka to masu ware bari mu garzaya zuwa yankin asiya inda za ku cewa hukumar kwallon kafa ta asiya acf a takaice ta fita sunayen waɗanda za su yi takara domin neman a ba su damar karar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin asiya da za a shirka ta 2027 rahotanni da hukumar ta asiya ta fitar a shafinta na baya bayan nan ta bayyana kasashen iran saudiya qatar da kuma kasar indiya a matsayin kasashen da aka fitar a hukumance da za a zaɓa ɗaya daga cikinsu wanda za a ba su damar karɓar bakuncin gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar asiya ta shekara ta 2027 a wata sabuwa kuma hukumar ƙwallon kwando basketball ta asiya ta bayyana ƙasar indonesia a matsayin wadda za ta karɓar bakuncin gasar ƙwallon kwando ta asiya a wannan shekara da muke ciki ta 2021 kimanin kulab-kulab kuma shida ne za su halarci wannan gasa inda za su fafata junansu a gasar da za a fara tsakanin 16 zuwa 28 watan agusta mai zuwa na wannan shekara da muke ciki wannan shine karo na uku da kasar indonesia take karbar bakuncin gasar kwallon kwando ta asiya ta karbar bakuncin gasar ta farko a shekarar 1993 kuma a shekara ta 2023 miladiya za ta karɓi bakuncin gasar kwallon kwando ta duniya da haɗin gwiwar ƙasashen japan da philippines kuma ta yi takara da ƙasashen bahrain da labanan ne inda da ƙarshe ta kada su aka bata damar karɓar wannan gasa da ita da ƙasashen nan guda biyu muka ambata an canza lokacin gasar tsalle-tsalle ta matasan asiya karo na hudu don sake ɓallar cutar coronavirus yasa hukumar ta wasannin tsalle-tsalle na asiya ta dakatar da gasar zakarun matasan kasashen asiya wanda aka shirya za a gudanar a watan isfan mai zuwa da kasar kuwait za ta ɗauki bakunci yanzu haka dai an canza shi zuwa shekara ta 1400 da za a gudanar wato in mai duka ya kai mu wato shekara ta 1400 hijira shamsiya kafin mu tsallaka turai ga kaɗan daga cikin wasannin premier da za a buga a nan ƙasar iran a yau litinin inda shara kudro za ta kara da saifa sai kuma sana'atin nafta abadan ta kana da nafti masjid suleiman sai kuma istiklal ta kece raini da aluminium arak sai kuma fula ta kece raini da misra sanjani yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta istiklal ita ce kan tebur da maki goma sha biyar sai sana'atin nafta abadan take bi masa kenan a matsayin ta biyu da maki goma sha biyar sai kuma gulgahar gulgahar sirjan a matsayin ta uku da maki goma sha hudu ya kuma bari mu ya da zango a nahiyar turai inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester united za ta sayar da paul pogba mai shekara 27 da haihuwa a ƙarshen wasan kakar bana bayan da ya tabbatar da cewa bai sake sa hannu kan sabuwar jajeniya ba da kungiyar atalanta na son a tabaiwa manchester united a ran dan wasan kwallon kafan ta dan kasar ivory coast mai shekara 18 da haihuwa wato ahmad diallo har zuwa ƙarshen kakar wasar bana daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a baya bayan na shekarar ta gabata da ashirin a ƙarshen turai sun hada da napoli ta sanar da sunan filin wasan ƙwallon kafanta inda ta canza shi zuwa diego armando maradona ba da tsohon dan wasan sannan shi ma tsohon kocin liverpool garda garad ya mutu duk dai a cikin wannan shekara ta gabata ta 2020 sai kuma robert lewandowski wanda ya lashe gwarzon dan kwallon kafa na duniya na fifa na shekara ta 2020 sai kuma dogon kyallu wanda ya zama sarkin damben gargajiya a nigeria bayan da ya buge alin kanin bello a damben da suka yi a birnin kanan dabo da ke tarayyar nigeria yanzu kuma bari mu ji kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka buga na gasar premier a wannan makon inda tottenham ta lallasa lead da ci uku da babu sai kuma crystal palace ta casa shef united da ci biyu da babu kungiyar kwallon kafa ta britain ta sha kashi a hannun wolves da ci uku da ɗaya yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta liverpool ya ce ta 33 a saman tebur da kwallaye 17 sai kuma manchester united ke yi mata da maki 33 da kwallaye tara ta masu saurare duka duka iya abin da sauke nan a cikin shirin na mamma don wani lokacin su musamman umar yunus da ya taimaka mana a cikin shirin ni da na kanta tare da ku cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma na aici da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng To daga shirin labarin wasannin mako yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai sauraro lafiya. ma saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yau da ke muku agogi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi. A yau ma ma ɗauke sabar waƙar ce da mawaƙin kasar Iran din nan yayi mai suna Muhammad Jawad Sharafat. Wanda ya yi na juyayi musamman a kwanakin da ake ciki na zagayowar ranar wato shahadar Fatimatu Zahra da yar manzon Allah tsaye da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa. da fatan masu wariya su gyara zama kuma za su ji daɗin wannan waka ta juyayi da aka gabatar ai saurare lafiya ایستاده کنار مردم شهر چون همیشه صمیمی و ساده جنگ تحریم سیل ویرانی لحظه ای از نفس نیفتاده آه این کربلای چندم اوست ایستاده هنوز فرمانده خیل مردان میان مرد لشکر او شاید این بار سوی ما باشد چشمهای شهید پرور او سرفها ایستاده میرند ایستاده میانه میدان رو روی جهان شمر و یزید مردی از ملت امام حسین مردی از نسل رازهای رشید زینبیه چقدر که زانو زده میان روا ایستاده میان صحن حرم ایستاده عمیق میخندد رقص جولان بر سر میدان کنند رخ اندر خون خود مردان کنند چون جهان از دست خود دستی زنند چون رهند از نفس خود رقصی کنند نفسی به ایستادن نیست وقت دیدار صبح آدینه شرح این شوق را روایت کرد دست خطی کنار آینه خواهش عاشقی مرا بپذیر an gaishe ka Muhammad Jawad Sharafat a cikin waka da kuma da neman kawo karshen shirin namu da fata masu ware sun amfana daga wannan waka da aka ji kuma an zan daga aya sai a wani makon ko kuma sai a sa za ku ji mu dauki sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda ku jimirin su ni da na kan tare da ku a cikin shirin ku zama lafiya kuma muna gayyata ku a shafin na yanar gizo mu sauraron sauran shirin na muke dauke da su www.cb1.ng a huta lafiya. To da wani ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na jagoranci shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya.